Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da kuma dalal sai kuma alfa rediyo kuma sai a Ghana dukkaninsu a zangon FM. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC. Tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki maka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa ɗazu da yamma wasu da ba a san ko suwaye ba sun tayar da rikici a Jos inda aka ji wa mutane da dama raunuka. Haka kuma za ku ji cewa al'amuran tsaro sun sake dagulewa a yankin Niger Delta. Za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Bisa tashe-tashen hankulan da ke faruwa a wasu sassa na Najeriya, wacce rawa jama'a za su taka don warware matsalar. Lambar da za ku kira ita ce biyu biyar sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga da duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu sauraro. Ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a takaice ta faɗa a yau Alhamis cewa manyan motoci dauke da kayan agaji ga yaran da rikicin ga gudun hijirar rohingya ya shafa na kan hanyar zuwa bangladesh inda ɗaruruwan al'ummar rohingya ta myanmar suka gudu domin tsira da rayuwarsu kamar da kungiyar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai fiye da 'yan rohingya 400 da suka gudu daga myanmar zuwa bangladesh haka kuma kashi sittin cikin ɗari yara ne ƙanana daga cikin taimakon kayan da hukumar kula da yaran ta majalisar ɗinkin duniya ta aika da su sun hada da ruwan sha da kayan tsabtace muhalli da sutura da kuma sauran kayayyakin masarufi ƙungiyar ta ce ta shirya aikawa da wasu kayayyakin cikin makonni masu zuwa an ba da sanarwar agajin ne kwana ɗaya bayan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya bayyana al'amarin da kisan ƙari dangi a yau alhamis shugaban amurka donald trump ya ce saura ya cimma daidaituwa da shirin shugabannin majalisa domin kare dabban matasa bakin haure daga mai da su kasashensu shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su amurka ba bisa ka'ida ba amma yarjejeniyar dole ta hada da babbar kariya akan iyaka jawabin na trump ya zo ne bayan da ya faɗa a twitter cewa ba su daidaita da shugabannin majalisun 'yan jam'iyyar democrat akan shirin na daka ba wanda gwamnatin ta trump take son watsi da shirin a satin da ya gabata yayin da ya baiwa 'yan majalisu watanni shida da su jefa ƙuri'a kan lamarin a wani labarin kuma a ziyarar da ya kai a yau alhamis jihar florida jihar da guguwa ta hatsina shugaban na amurka donald trump ya yaba wa jami'an agajin gaggawa da na soja sakamakon ɗaukin da suka kai na guguwar irma wadda ta haifar da mummunar barna da za ta ɗauki kwanaki kafin a gyara ta a yammacin jihar ta florida trump ya faɗa jim kaɗan bayan ya isa fort maya waje na farko wurin biyu da zai duba a florida kuma wurin da ya karɓi bayani akan yunkurin gyaran ya ce ayyukan yana matuƙar kyau akwai kimanin mace-mace har 25 da ke da alaƙa da guguwa a florida shugaban ƙasa ya ba waɗanda suka fara kai agaji da kuma rangwame domin kare faruwar irin wannan bala'i labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc rasha da belarus sun fara atisayen sojoji a yau alhamis wanda ya jawo damuwa ga 'yan kungiyar nato sakamakon girma da kuma yanayin atisayen ministan tsaron rasha ya ce kimanin jami'an soji 12,700 ne ke cikin atisayen a wurare guda shida a rasha da kuma belarus gami da jiragen saman yaƙi 70 da tankokin yaƙi 250 da kuma jiragen ruwan yaƙi guda goma ma'aikatar ta ba da jawabi a rubuce da ke cewa atisayen an yi shi ne don yanayin tsaro kawai ba wai don barazana ga wata ƙasa ko ƙungiya ba. Major General Oleg Voinov, babban jami'in sojin Belarus shi ma ya ba da wannan tabbacin a Laraba inda yake cewa wannan aiki bai zama barazana ga makotan kasashen Turai ba ga baki daya. Atisayen zai kai har ranar 20 ga watan Satumba ana gudanar da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai zauna da jami'an Birtaniya da na Faransa a yau Alhamis a birnin London domin tattaunawa akan kara takura wa Koriya ta Arewa akan shirinta na nukiliya da makami mai linzami. game da zama akan tattauna yanayin siyasar libya da halin da take ciki tillerson ya fara haduwa da firaministan birtaniya theresa may haka kuma bai amsa tambayar manema labarai da suka rika jefa masa akan koriya ta arewa ba yayin da ya isa a cikin shirye-shiryen sun hada da magana da ministan harkokin wajen boris johnson da kuma daraktan siyasa na faransa nicolas de riviere ofishin johnson ya ba da sanarwar mutane uku za su tattauna yadda za a tunkara aiki da karfi gami da aikin gwamnati na koriya ta arewa labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Madala kamar yadda aka ji a farkon shirin ɗazu da yamma ne rikici ya barke a birnin Jos inda mutane da dama suka samu raunuka. Kan haka ne na zanta da wakiliyar murya Amurka ta jihar Filato Zainab Babaji inda na fara tambayar ta abin da ke faruwa. Bayanan da na tattara daga jama'a sun dai nuna mun cewa ana ta guje-guje wato ɗazu da yamma kenan. Sannan kuma waɗansu sare-saren mutane wato kamar da wukake da su sanduna kuma lamarin ya shafi tun daga wajen gangare zuwa tana zuwa titin masallacin juma'a da su olbus to da kika ce da kika ce ana sare-saren mutane wani in mutane kenan suwaye suke sare-saren kuma suwa ake sara eh to ka san yake eh, da yamman nan ne abin ya faru ba za a ce ga waɗanda suka abin ba don su ma waɗanda na tambaya sun nuna mun cewa ba su iya gane ko su suka yi saran ba amma dai waɗansu har sun taimaka an sa waɗansu a keken a waɗanda aka tare su zuwa asibiti kenan. To kina ganin wannan hakan yana da alaƙa da wani faɗa na ƙabilanci ko wani abu da ke faruwa? Eh to duk da ban samu cikakken bayani ba sai dai yawancin waɗanda na yi na zanta da su sun nuna min cewa a lamarin ya shafi rikicin da ya faru da ƙabilar Igbo da 'yan Arewa a garin Aba a jihar Abia kenan a shekaran jiya. to amma dai ta san duk da yake eh, ba mu samu cikakken bayani daga wurin hukumomi ba ba za mu iya tabbatar da haka din ba yanzu lokacin da abin yake faruwa hukumomi sun ka ɗauki ko kuma sun yi ƙoƙarin yunkurin dakatar da rikicin a halin da ake ciki yanzu dai jama'an tsaro suna ta sun a cikin garin jos don tabbatar da zaman lafiya sannan gwamnatin jihar plateau kuma ta sanya dokar hana yawo wato daga yammacin yau ko kuma daren yau zuwa gobe da safe don tabbatar da cewa ba a rasa rayuka ba sannan kuma hukumomin inganta zaman lafiya a jihar plateau su ma tuni suka fara kiraye-kirayen zaman lafiya a kafofin yada labarai saboda mutane su zauna lafiya wani abu ne da aka fara aka saba gani ko aka taba gani a garin jos ko gaskiya ma yawancin lokaci idan shekaru biyu dai da suka gabata an samu zaman lafiya amma a kwanan nan kasan an samu wani dan hargitsi a wani ƙauye amma kuma ba abin da aka yi zato ba ne saboda eh, an samu zaman lafiya to ana ga kamar zaman lafiyan zai dore. To madalla wakilin murya Amurka kenan Zainab Babaji mun gode. al'amuran tsaro a yankin Najar tana ƙara dagulewa tsakanin 'yan rajin ɓallewa daga Najeriya da kuma jami'an tsaron da ke aiwatar da tabbatar da zaman lafiya a yankin. Ga wakilin murya Amurka Lamida Abubakar da ƙarin bayani. al'amura dai sun tsaya cak a sassa daban-daban duk da cewar jiya an gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki tare da sojojin najeriya da sarakuna da kuma gwamnatin jihar abia amma ga dukkan alamu waɗannan tarukan ba su yi tasirin da ake bukata ba kuma 'yan asalin arewacin najeriya da ke zazzaune a yankin sun koka cewar suna cikin zaman ɗaɗɗar kuma na yi hira da su ga abin da suke cewa Saratu ne. To gaya mana yanzu a ina kike? Ina garin Abba. To bayan rikicin nan ya faru wani hali ake ciki yanzu? Gaskiya muna cikin wani hali daɗe muna so mu a taimaka mana shugaban ƙasa ya taimaka mana a turo mana da escort mu tafi gida. Cikin wani yanayi an kona mana mahallan mu gashi nan ana ta harbe-harbe yanzu haka. sunana idris bashir limamin masallacin juma'a da ke aba wallahi dai tun karfe biyu na dare aka fara harbe-harbe suka fara kisan mutanen mu kona wurare ciki har da division na yan sanda na ariya shi ma sun kona shi kuma samu nasara wajen kai hari a wani masallaci da ke azikiwe bai asarar wanda aka fi sani da masallacin yarbawa sunana sa'idu ismaila danwarai to babban fargaba dai wanda muke ciki dama ga ka'ida nan garin in wasu abubuwa abubuwa suka faru aka yi radda aka yi dinan an wuce amma yanzu sai abin ya canza salo jiya ma da daddare yaran ɗan iskan sun fito sun same mu nan amma matakin ma da ake a yanzu bangaren kungiyar nan ta ipoc da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra sun yi shelar cewar a shirye suke su tunkari sojojin najeriya gama abinda wani dan kungiyar ta ipoc ke cewa a lot of member wa been in the constitution of nigeria everybody have right Yana cewa ne kowane ɗan Najeriya na da damar fafutukar 'yancin yankinsa kamar yadda tsarin mulkin ƙasa ya tanada. Saboda haka Mr. Kanu ba ɗan ta'adda ba ne. 'Yan ta'addade suna cin a arewa maso gabashin Najeriya wato 'yan Boko Haram kuma ban ga dalilin da zai sa sojojin Najeriya su kai mana farmaki ba. ya ce ba mu ne ke kashe 'yan asalin arewacin najeriya ba kuma ba san waɗanda suke kashe su ba na yi yunkurin jin ta bakin jami'an tsaro musamman shi mataimakin babban speto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta tara mr hosea hassan karma akan halin da ake ciki kuma ga abin da yake cewa an san abin da ya faru jiya ba dare mutane sun zo suna sa tayoyi a hanya ana sa wuta ana gawa mutane cewa a fita a fita ana yaki ana yaki so mutane sun fara kira ko aina a kan wannan ana an je ana su a shiga harare police station an je an kuna motoci guda uku an damajin police station. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. To Allah ya kyauta a gaida Lami da Abubakar. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku bisa tashe-tashen hankulan da ke faruwa a wasu sassa na Najeriya. Wace rawa jama'a za su taka don warware wannan matsalar? Za ku iya kiranmu da wannan lambar b sifili biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ma da lawan samu kiranmu na farko daga Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna? To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Ibrahim Alaramma muna sauraron ka. menene ra'ayinka kan wannan batu na yau gaskiya a irin wannan tashin tashina ba ma jin daɗin su matuka kuma kiran da zan yi ga jama'a na farko dai hukuma ta ɗauki duk matakan da ya kamata na ganin cewa an dakile waɗannan tashin tashina da yake wakana kuma dole hukuma ta adalci ta yi duk abin da ya kamata kuma su ma jama'a akwai malamai fastoci ne da malamai na juma'a su ma su dinga jawo hankalin jama'a akan a zauna lafiya shine abin da ya fi kuma iyaye su ma akwai rawan da za su taka matuka da kuma al'umma su kansu matasa da in ƙasar nan ta zauna lafiya mu ne muka ci gaba idan har ya kasance ba a zaman lafiya mun ci baya ne ga baki ɗaya. to madalla mun gode kwarai da gaske ibrahim da wannan ra'ayi naka bari mu je yobe wane ne akan layi a yobe. To assalamu alaikum baba wakil ne daga guru jihar Yoba tarayyar Najeriya. To baba muna sauraron ka menene ra'ayinka? Yawwa so ra'ayina a nan shine ya kamata a zauna da mutanen can kudu da mutanen arewa. Ya kamata na neman masalaha akan wannan abin saboda wannan abu ba karamin masifa ba ne ba karamin kuma da za a tara rayuka da dukiya kuma ba abin ya zo ba a cimma burin da ake bukata ba samun a zauna a samu shine za a samu zaman lafiya da wannan abun mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kebbi wani ne akan layi a kebbi kana magana da muhammed hassan ne kebbi dan ko sagu local government to muhammed hassan muna sauraron ka menene ra'ayinka game da wannan batu a to ra'ayina mai gida shine wannan wannan abin ga tashin hankali da mutane ke sani da cewa najeriya fa kasa ce wadda yake kowa na da yancin kanshi amma yadda suka dauki abin nan ba haka ya kamata su a ce sun ɗauke shi ba saboda waje kasa ce wadda yake ana son zaman lahiya saboda haka shugaban kasa ya gaggauta tura jami'an tsaro dan a ga an zauna lahiya to me mutane ya kamata su su yi domin kaucewa rikicin da ka iya faruwa me mutane ya kamata su yi domin kaucewa rikicin da ka iya faruwa ya eh, mutane su kai zuciyoyinsu nesa da su kudawan da arewacin duk kowa ya kai zuciya nesa saboda mu'amala ce ta mutane sai an yi haƙuri to mun gode kwarai da gaske mal Muhammad Hassan bar mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Amin wa alaikum salamu ya suna malamin suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya alhaji musa muna sauraron ka to alhamdulillah idan muka ɗauki irin wayannan abubuwan da suke faruwa gaskiya a matsayin mu na matasa ba ma jin daɗin irin wannan abu kuma duk abin da za ka gani sarafili idan wannan abin ya zo za ka ga duk matasa za ka gani a cikin irin wannan zama udul fitina a cikin al'umma ya kamata duk abin da za a rika duba gaba a duba baya kuma yanzu ka ga misali yau idan aka ce mu yan arewa nan misali mun tsani waɗannan yare daban kaga akwai matsala haka su yan kudanci idan suka ce sun tsani wayanda suke yan najan arewa kaga abin da ba daidai bane da haka ni kiran da nake ga su wayannan mutane su kai hankali ne sa su yi tunanin cewa Najeriya zaman lafiyar na shine mafita kuma gaskiya al'amari gwamnatin tarayya kake wasa da wannan abu a ce a zo tun daga matsala ke faruwa gabas maso arewa ga kuma a ce wannan matsala idan a ce an samu wannan matsala to mun gode Alhaji Musa mun gode wani ra'ayi naka Alhaji Musa bar bari mu je nasarawa wani ne akan layi a nasarawa ne na kusa karamar hukumar totun jihar Nasarawa. Ya sunan malamin? Sori, ina ne na kusa. To muna sauraron ka. A gaskiya wannan abu sai dai Allah ya gyara mana shi. Amma inda suna jina don Allah su yi haƙuri zaman lafiya ne muna so. Allah ya kawo mana saukin wannan abu a Najeriya gaba ɗaya kuma gwamnati ya ta tashi da gaske. To madalla mun gode mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wane ne akan layi a Kaduna? To Sharfilo Hashim Gumal barka da lasariya. Barka da warhaka ya sunan malamin. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To malam Murtala menene ra'ayinka a yau? to ra'ayina shine za mu ci gaba da tattausa zukatan yan uwanmu na arewa mai haƙuri a malamai da addini ya nuna mana ba zai dan anema naka wani guri ka ci za ka ɗauki fansa ba kana zaune lafiya da yan uwanka nan mu ɗau hakuri mu ta haƙuri mu ta addu'a kuma gwamnati mun san sha Allah tana iya ƙoƙarinta za ta shawo kan matsalolin nan duk dai mu yi haƙuri mu kai zuciya nesa da fatan za ta shi lafiya. To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka jama'a sai ku kira mu domin ku biya ko bayyana mana ra'ayoyinku mun samu kira daga ekiti wane ne akan layi yawwa kana magana da sabi idado yarima kan fa hukumar tofa da kanan jihar ikiti. to ma sabi muna sauraron ka menene ra'ayinka yawwa to ni dai ra'ayi na dangane da wannan al'amura da suke ta faruwa a najeriya al'amari ne marasa daɗi ya dace yan arewa kada su ɗauki doka a hannunsu su bari gwamnati da abubuwan da gwamnati za ta yi ta yi amma kada yan arewa su ce za su ɗauki doka a hannunsu su ce za su yi ramo abubuwan da ake musu ya dace kuma gwamnatin tarayya ta ɗauki doka wacce take mai tsauri ga dukkan wanda aka samu da hannu a cikin matsalolin a hukunta shi daidai bakin gwargwadon abin da doka ta tanada. To man sabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wane ne akan layi? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. sunana abdullahi lalas na tashar mota kawo a kaduna tare tarayyar najeriya to malam abdullahi menene ra'ayinka a yau eto eh, gaskiya ni ma a ra'ayin yana da kyau dai a ce mun zauna lafiya kamar misali mu 'yan arewa da ake yawan da aka ce abin yana ritsa da 'yan arewa ina tsoron mu 'yan arewa mu zauna lafiya saboda zaka ga kamar mu a kaduna yau ana ta rike rasin ciyawai rikici waye waye waye waye an san ina son da Allah mu zauna lafiya kuma su 'yan kudancin yana da kyau da Allah su gane cewa al'umma ɗaya Najeriya ɗaya wannan abu da suke ba shi ba ne mafita a Najeriya yana da kyau kuma hukumomi kamar shugaban ƙasa da sauran jami'an tsaro yana da kyau a kare kura su saboda a kare dukiyoyi da rayukan al'umma a wannan yanki ni dai fatan mu dai a zauna lafiya wannan rikice-rikicen ba shi ne mafita ana zauna da mu kasar mu lafiya ya ba mu zuri'a ɗaya ba eh, wani mai amfani. To Mala Abdullahi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu garzaya Nasarawa wani ne akan layi a Nasarawa? Assalamu alaikum wa ah. rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin daga Nasarawa. Ni ne sahibul bayan ne suna Mahamuda daga garin Bukan Kwato jihar Nasarawa lafiya. To Mahamuda muna sauraron ka. Eh, abin da nake so in bayyana akan abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa shine gaskiya shugabanninmu su duba abubuwan da ke faruwa tsakanin talakawa su yi adalci duk abubuwan da ke faruwa duk kashe-kashe ne tashin hankali duk akan talaka yake karewa ya kamata su nemi mafita ta inda malam kana malam kana ji na da Allah kuma ya ƙara daidaita tsakaninmu. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai kuma da kiran kuma ka ƙarshen ɗaga wayar mu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma karfe biyar saura minti takwas yanzu kuma sai wasanni a takaice. duk da ɗan karen kashin da ta baiwa ƙasar kamaru a wasan neman gurbin shiga gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya najeriya ta ƙara yi ƙasa a jadawalin mafifitan ƙasashe a fagen ta maula na hukumar fifa na watan satumba jadawalin wanda aka fitar a yau alhamis ya nuna najeriya da ta sauka daga matakin ƙasa ta 38 zuwa ta 44 a duniya wanda ya nuna ta faɗi da matakai shida duk da yake a nahiyar afirka ta ɗaga da mataki ɗaya daga ta shida zuwa ta biyar a nahiyar ta afirka to sai dai ita kan kasar kamaru kashin da najeriya da ta bata ya kawo mata gagarumin na kaso a jadawalin domin ko ta faɗi matakai goma daga ƙasa ta talatin da biyar zuwa ta arba'in da biyar a duniya ƙasar masar ce ta ɗaya a nahiyar afirka tunisia ta biyu senegal ce ta uku yayin da kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo take ta hudu a halin da ake ciki kuma ƙasar kebbar ce mafi kowa zalawa a sabon jadawalin na fifa na duniya a wannan watan nasarar da kasar ta yi na doke kasar afirka ta kudu a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya ta daukaka darajar ta daga matakin ta 114 zuwa ta 67 a duniya inda kuma take a matsayin ƙasa ta 13 a nahiyar afirka a matakin duniya kuma kasar jamus ta koma darewa a zaman ƙasa ta farko a duniya a fagen kwallon ƙafa inda ta tura kasar brazil wacce ta koma matsayinta na da na biyu ana nan ana bincike a kan zaben da aka yi wa wani ɗan ƙasar masar hani abdo rida a zaman ɗaya daga cikin 'yan majalisar zartaswa na hukumar fifa wani tsohon jami'in kwamitin gudanarwa na hukumar ta fifa ya ce akwai manya-manyan zarge-zargen tafka maguɗi wajen zaɓen abdo rida ɗan ƙasar masar a matsayin ɗan majalisar zartaswa na hukumar fifa ɗin abdurida ya doke dan kasar kamaru zulkifili gufunja da ƙuri'u hamsin da kuma kuri'u hudu a wani zaɓe da hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato kaf ta gudanar a watan mayu a turai kuma hukumar kwallon kafar ingila ta buƙaci hukumar fifa da ta yanke hukunci akan dan wasan gaba na tottenham dele ali kafin buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya a wata mai zuwa na'urori sun ɗauko hoton dele ali yana ɗaga ɗan yatsan tsakiya a haujin alkalin wasa a wasan da kasar ingila ta buga da kasar slovakia kuma yana iya fuskantar hukuncin dakatarwa na tsawon wasanni hudu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma ga sharhi murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ma'aikatar kudin amurka ta sanar da sanya takunkumin da aka auna a kan jami'an kasar sudan ta kudu guda biyu da wani tsohon jami'an kasar a bisa rawar da suka taka don kawo barazana ga zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar saka takunkumin ya hada da wasu kamfanoni guda uku mallakar ɗaya daga cikin jami'an da aka saka ma takunkumin matakin da aka ɗauka akan malik ruben riak rengu da michael mcculliard da Paul Malong Awan ya nuna ƙarara cewa gwamnatin Amurka za ta shiga takun saƙa da duk wani mai kawo rikici da kuma kawo cikas ga yunkurin samun zaman lafiya. ma'aikatar kuɗin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kuɗi tana sanar da cibiyoyin kuɗi cewar akwai yiwuwar wani babban ɗan siyasar kasar ta sudan ta kudu ma'aikatar kuɗin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kuɗi tana sanar da cibiyoyin kuɗi cewar akwai yiwuwar wani babban ɗan siyasar ƙasar ta sudan ta kudu ya yi amfani da cibiyoyin kuɗin ƙasar amurka don ɓoye kuɗin da ya sato Amurka a shirye take ta ɗauki wasu matakai akan duk wani wanda ke da alhakin dagula yunkurin samun zaman lafiya da matakan tsaro da kuma kwanciyar hankali a ƙasar Sudan ta kudu. Amurka ta ƙudiri aniyar saka ido akan waɗanda suka azurtar da kansu ta hanyar cin hanci da rashawa a yayin da mutanen ƙasar na cikin halin ƙuncin tattalin arziki da rashin samun taimakon agaji. Rabin mutanen ƙasar Sudan kusan miliyan shida ke fuskantar matsananciyar yunwa, yayin da fiye da miliyan hudu sun yi ƙaura daga gidajensu, ciki har da miliyan biyu da suke gudun hijira. Wannan rikici da mutum ya haddasa, gwamnatin Sudan ta kudu tana iya kawo sa. A cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nawat, ta ce suna ci gaba da nuna wa shugabannin ƙasar Sudan ta kudu cewar tilas su mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka ayyana da kansu. su kuma farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 akan kudurin warware rikicin kasar sudan ta kudu ta hanyar yin shawarwari da jami'an adawa da kawo ƙarshen kisan kiyashi da kuma kawo ƙarshen musgunawa ma'aikatan agaji su ba da cikakken haɗin kai ga ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta sudan ta kudu su kuma ɗauki matakin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa in ji mrs nawat Amurka na kira ga dukkan jam'iyyu da su ba da haɗin kai ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama ga takaitattun labaran duniya. tuga ga takaitaccen labaran duniyar. Ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice ta faɗa a yau Alhamis cewa manyan motoci ɗauke da kayan agaji ga yaran da rikicin gudun hijirar Rohingya ya shafa na kan hanyarsu ta zuwa Bangladesh inda ɗaruruwan al'ummar Rohingya ta Myanmar suka gudu domin tsira da rayuwarsu. kamar yadda kungiyar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai fiye da 'yan yorhinya a dubu ɗari hudu da suka gudu daga myanmar zuwa bangladesh haka kuma kashi sittin cikin ɗari yara ne ƙanana daga cikin taimakon kayan da hukumar kula da yaran ta majalisar ɗinkin duniya ta aika da su sun hada da ruwan sha da kayan tsaftace muhalli da sutura da kuma sauran kayayyakin masarufi ƙungiyar ta ce ta shirya aikawa da wasu kayayyakin cikin makonni masu zuwa. A yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce sauran kirs ya cimma daidaituwa da shugabannin majalisa domin kare dubban matasa bakin haure daga mai da su kasashensu. Shekaru da dama bayan iyayensu sun shigo da su Amurka ba bisa ka'ida ba, amma yarjejeniyar dole ta hada da babbar kariya akan iyaka. Jawabin na Trump ya zo ne bayan ya faɗa a Twitter cewar bai daidaita da shugabannin majalisu na 'yan jam'iyyar Democrat akan shirin na daka ba, wanda gwamnatin na Trump take son watsi da shi a satin da ya gabata yayin da ya baiwa 'yan majalisu watanni shida da su jefa ƙuri'a akan al'amarin. Masu sauraron mu da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum